فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم duk wanda ya canza wasiyar da aka yi ya rage ko ya ƙara ko ya hana wani alhali ya san an yi wasiyar to zunubin wannan canzawar yana kan waɗanda suka canza wannan wasiyar babu ruwan wanda ya yi wasiyar hakika Allah yana jin maganganun bayansa kuma yana sane da ayyukansu babu wani hali da suke ciki da yake buya a gare shi